Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita sha shida, 1625 da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma idan an so za a iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan yammaci na yau Litinin sha hudu ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu kai tsaye daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Amma kamun mu tsunduma, Baba fara mana da kanin labarai. to malam Yusuf shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau litinin zai kakaba wa Turkiya wani takunkumi masu tsauri kanin jakadar amurka a koriya ta kudu harris wato hari harris ya faɗa a wata hira da aka buga a yau litinin cewa koriya ta arewa ita ce ta bukaci amurka ta tsara duk abin da take so kafin pinyon ɗin ta bada amincewanta a tattaunawar dukuliya da suke yi a cikin watan a cikin wannan wata ne kuma majalisar dokokin afirka ta kudu take tafka muhawara akan inshorar kiwon lafiya na kasar baki ɗaya to kayanin labaran kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai Idan kuma muka shiga cikin shirye-shiryen za ku ji wani rahoto. Wai kuwa da gaske ne gwamnatin Najeriya na tafka asara a tashoshin jiragen ruwa? muna samun kudade alhamdulillah abin da kawai muke kata shi ne dole a faɗaɗa a yi deploying technology yanzu da ta ne da sufuri shi ne kuma ke amfani da shi ko wannan abubuwa ne. Kana kuma ana iya cewa shirin sulhu na samun nasara a Najeriya don yaƙi da 'yan ta'adda? program haka na, yin sulhu wani abinan shiri ne na musamman wanda ya kawo sulhu da sauransu wanda shi wannan ya taimaka kwarai da gaske abubuwan da ake to duk muna dauke da waɗannan da ma wasu rahotanni amma duk kafin nan ka sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakaba wa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai akan mayakan kurdawa a Siriya. Amma kuma ya kare matakin da yake ɗauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da kurdawan a yaƙi da IS. Trump ya faɗa a sa na Twitter yana mai cewa shin mutane suna tunanin za mu je yaƙi da Turkiyya wacce mamba ce ta NATO. Lallai yaƙe yaƙe da suka ƙi ci suka ƙi cinyewa ya kamata su zo ƙarshe. ya ce mutane da suka jefa mu a cikin wannan ƙangi a gabas da tsakiya su ne kuma suka fi so mu ci gaba da zama a gurin ya ce akwai yiwuwar mayakan kurɗawan za su saki wasu 'yan kungiyar is da ke a gidajen kurkuku a wani yunkuri na saka mu a cikin wannan batu amma shugaban na amurka ya ce turkiya ko kuma sauran kasashen turai inda galibin mutanen suka fito za su iya sake kama su cikin sauki trump ya faɗa a jiya lahar cewa yana nan yana aiki tare da shugabannin majalisun tarayya ciki har da 'yan democrat masu adawa akan batun kakabawa ankara ta takunkumi na tattalin arziki jakadan amurka a koriya ta kudu harry harris ya faɗa wata hira da aka buga a yau litinin cewa koriya ta kudu ta nan ita ce ta bukaci amurka ta tsara duk abin da ya kamata kafin ita pyongyang ɗin ta ba da amincewarta kalaman na harris da jaridar koriya ta kudu da ake kira don alibo ta bugo a yau su ne kalaman na farko da wani babban jami'in amurka ya yi a kan martani tun bayan da koriya ta arewa ta janye daga tattaunawar nukiliya a makon da ya gabata ta kuma zargi amurka da ruguza wannan tattaunawar yayin da ya tabbatar da ba shi a wurin tattaunawar da aka yi a babban birnin sweden harris ya ce koriya ta arewa ita ce ya kamata a ɗora wa laifi akan matsalar da aka samu na wannan tattaunawar ba amurka ba ya ce a sa ita koriya ta arewa ita ce ta nemi amurka ta shirya don abin da ya kamata kafin ita ma ta yi abin da za ta yi a cewar harris sai dai bai yi wani karin bayani ba akan wannan batun ma'aikatar harkokin wajen amurka a baya ta hakikance cewa tattaunawar ta yi tasiri kana ta mai da wa koriya ta arewa zargin da take yi wa masu wakiltan amurka a wannan tattaunawa cewa su ne suka gaza fito da wani sabon salo a wannan tattaunawar a cikin wannan wata ne majalisar dokokin afirka ta kudu take muhawara kan tsarin inshorar kiwon lafiya da masu gabatar da wannan kudirin suke ganin zai kawo daidaito a a kasar da ake fama da babbanci tsakanin masu hannu da shuni da talakawa sai dai masu kushewa shirin sun ce gwamnati da ake zarginta da cin hanci da rashawa ta ɗauki abin da ya fi ƙarfinta di badelle masuku wani jami'i ne a lardin gwatin wadda ya fi kowa yawan al'umma a arewa a kasar afirka ta kudu ya ce ya dace a samar da tsarin kula da lafiya in a country like South Africa, we are a country of democracy that has to look after the, the vulnerable. And the universal health coverage is one way that we're going to do. A kasar kamar Afirka ta kudu da ke bin tsarin demokuraɗiyya tilas ne kasar ta kula da al'ummarta. ta. kuma wannan tsarin inshorar kiwon lafiya hanya ce da za a cimma wannan buri masu sharhi sun bayyana irin ƙaurin suna da gwamnati ta yi wajen cin hanci da rashawa da albazaranci suka ce kuma an yi haddaba wurin shirin wannan shiri wadda suka ce yana da tsada da kuma rashin kyakkyawan tsari. We've been at it for 10 years. We, we not, don't have enough clarity on how we want to do things now. To think that in the next seven years you suddenly... Mun shekara goma muna, gaba, muna wannan maganan ba mu da cikakken bayani a kan yadda za a aiwatar da shi. Muna ganin kamar a cikin shekaru bakwai za a wayi gari a fahimci inda aka sa gaba akan wannan shiri. Wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kotun kolin kasar spain a yau litinin ta yanke hukuncin ɗauri a kan tsofaffin shugabanni 'yan awarin catalonia guda tara inda za su zauna a gidan yari daga shekaru tara zuwa shekaru goma sha uku bisa laifin ayyana yankin a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da ƙasar spain a shekarar 2017 tsohon mataimakin shugaban yankin catalonia real jancras shi ne zai kwashe lokaci mafi tsawo a gidan yari wanda zai kwashe shekaru goma sha uku saboda laifi na tunzura mutane su yi tawaye da kuma almubazarar da dukiyar ƙasa kotun ta kuma samu wasu mutane guda uku da laifukan bijirewa hukumomi amma kuma bata yanke musu hukuncin daurin zaman gidan yari ba. ko da yake kotun ta sake duk mutanen da ake zargin su da aikata manyan laifi mafi muni na yiwa wa ƙasa tawaye tsohon shugaban gwamnatin yankin catalonia ya kwatanta wannan hukuncin na yau litani da kisan kiyashi daga ƙarshe masu ra'ayin riƙau a ƙasar poland sun sami galaba a zaben da aka gudanar a jiya lahadi da ya ba su rinjaye kuma a jagorancin da kuma jagorancin majalisar dokoki a wato karin shekaru hudu nan gaba hasashen sakamakon zaben wadda wata cibiyar bincike da ake kira ipsos ta gudanar na nuni da cewa jam'iyyar pis ta sami kashi 43.6 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada kuma wannan ne ya bata da irin jayi da kuma wato kujeru kujeru 239 a cikin kujeru majalisa 460 a majalisar wakilan bisa ga bincike da cibiyar 'yan wato jam'iyyar ko ta zo wace ta zo ta biyu kashi 27.4 cikin 100 na kuri'u da kuma kujeru talatin? yayin da jam'iyyar haɗin gwiwa ta 'yan gurguzu ta sami kashi goma 11.9 cikin 100 ko kuma ta samu kuma kujeru arba'in da uku a majalisa. an bayyana zaben na jiya lahadi a matsayin zaɓe da ke cike da tarihi a ƙasar poland tun bayan rugujewar kwaminisanci shekaru 30 da suka shuɗe labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to a duniyar rahotannin namu kuwa kwararan matakai da gwamnatin najeriya ta ɗauka don rufe bakin iyakoki na taimakawa wajen yaƙi da masu zarmiya da ta'annati ga tattalin arzikin ƙasar musamman a bakin iyakokin teku hajiya hadiza bala usman shugabar tashoshin ruwan Najeriya ta bayyana mana haka a wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka inda take cewa. muna samun kuɗaɗe abin abinda kawai muke bukata shine dole a faɗaɗa a yi deploying technology yanzu da ka sani da yi shi ne kuma ke amfani da shi sai wannan abubuwa ne suke bukatar su yadda zai kara inganta aiki da ke yanzu da misali wanda akwai nake ta maka na 100% physical examination kan a samun yanzu ba a haka yanzu a duniya za ka scanner ake sa a kan ka sa kwantena ya wuce scanner shi scanner duk zai ɗauke wata abin da ke ciki ya bayyana ma kowa ba sai ka zo ka buɗe kwantena ba da kaya ɗaya da ɗaya ke ka irin waɗannan abubuwa sun suke kawo jinkir kayan wurin fidda kaya daga port to a cikin yanzu ba ma da sunan abu wannan na'ura da zaka sa kwantina kawai ɗauki hoto ya gwada ma duk jami'an tsaro da ke ciki to muna mun kai keke mu wurin nan jan service saboda su ne kamata su ba da waɗannan service a cikin port to na san suna iya ƙoƙarin su kawo su abubuwa ne suke kawo jinkirta da ɓata lokaci mun ɗauke kaya wurin kai wani kaman ko misali ka ce kwantenan da yanzu Najeriya su an buɗe shi ka da kayan duba fizikali ai kan ko wannan zai zama wahala ko ma a duniya ta ga kana kan aikata abin shi ne da zuwa kenan kowa zai ga bai ciki a ba jami'an tsaro wa'annan abubuwa ne suke kama da ɗan tangarɗa amma alhamdulillahi muna samun gwargwadon hali da muke samu muna baiwa um, federal government um, mu tura duk kuɗin da muka samu cikin wanda muka ga wannan cikin aika a je a sa a kudin mun. A ƙarshe a wani irin kira kike da shi musamman ga 'yan kasuwa da ke shige da fice a Najeriya da kuma al'ummar Najeriya dangane da ayyuka da kuke yi a wannan ma'aikata taki? Eh, muna so al'umma ta mai da hankali wurin bin tsari da doka bin hanya ta hanya ta hanya aje ana ba wani kuɗi don a fito da kaya daga cikin port irin wannan abubuwa a kiyaye su kuma in kun biyo da kaya ku yi declaration na ainihin abin da ke cikin da shi yake kawo mutane su yada kayan su cikin port su daina zuwa kuma akwai abubuwa da yanzu kamar na port ɗinmu na kalaba da da port harcourt muna kira ga shipping company ne rage farashin da muke biya muna kiran su amfani da waɗannan tashoshin jirgin ruwa yadda za su za su samu ragaggen farashi don mun lura cewa mutane yawanci suna son kawo kayan su a Lagos ko yanzu mun rage farashin da yanzu um, masu jirgin ruwa suke biyan mu na kalaba Port na Rivers Port da wani to wannan zai taimaka wurin bunƙasar da yanayin tashar ruwa a wannan wa'annan fannin najeriya kuma duk wanda yake so ya kai kayan shi ko wani ko wani kaga zai zai zama mishi cikin sauki in zai bi ta ko wari ko kalaba ko fatakon to irin wa'annan abubuwa ne muke so kuma yadda na ce muna kira ga sauran jami'ai wanda muke aiki da su su ba da kayan aikin da ake bukata kamar sun wannan da na kwatanta scanners din nan muna bukatan shi sosai mu yi magana da Nigerian customs suna cewa za a samu wa'annan kayan aiki akwai kuma yadda ka sani yanzu duniya ta wuce magana na'ura ake yi akwai technology na single window wanda muke bukata da zai samu mutum in ya zo ko daga gidan shi zai iya zauna ma ya yi clearing kayan shi so in wa'annan abubuwan ne wanda baya hannun mu nuna jiran port authority wasu sauran ma'aikatan gwamnati su suke da wannan hurumin su ne amma hurumin su ya shiga cikin yin aikin mu so ba mu iya cewa yanzu mutum ya zo ya fi kayan shi da kan shi ya fi kayan shi a cikin gaggawa ba tare da cewa an yi inspection ba kaga mu kuma mu tasha ce mu ba clearing kaya ba amma ko da dan Najeriya in ya zo da kayan shi in ba a clearing ba zai da da Nigerian Port Authority amma lallai in kaya har sun shigo Najeriya sun zo tashar jirgin ruwa an sauke su mu kuma ba mu da hannu cikin sauran wani maganar clearing da fiddo shi wannan baya cikin hurumin aikin mu amma ka ga sauran jami'an tsaro da su za su duba kayan su clearing a biya su haraji da sauransu su ne suke da wannan hurumin to dukan mun dole mu tashi haikan mu haɗa ƙarfi yadda za mu yi aikin nan al'umma ta samu wadata wurin abubuwan da muke yi. kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. kayan yara gobe na ke ci. Tawa gaida Hajiya Hadiza Bala Usman, shugaban hukumar tashoshin ruwan Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuwa cikin ƙarshen makon nan an samu karan batta tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. rahotanni daga karkarar filinge na cewa tun a yammacin asabar ne 'yan bindiga akan babura suka kai farmaki kan jami'an tsaron bataliyar garsi da ke aikin sintiri a kewayen ƙauyen abare na karamar hukumar sanam 'yan bindigar sun yi amfani da ranar cin kasuwar ƙauyen na abare domin sajewa da jama'a lamarin da ya ba su damar yin nasara a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar jandarmomi biyar tare da lalata mota guda kafin su tsere da bindigogi biyar editan jaridar lactalite salifa hashimu da ke shugabancin kungiyar samar da ingancin rayuwa ya nuna damuwa akan yadda al'amuran tsaro ke ƙara rincaɓewa a yankin tilaberi wannan hari ya samu ne kwana uku bayan sun yi wani dogon hari can jihar ta abalat wato ranar talata takwas kenan ga watan oktoba inda hallo kuma na aka samu eh, rasuwar jandarmu guda duk da yake gwamnati yana kokari domin a ga an magane matsalar ba wato ya ci gaba da eh, ƙara kulawa da sozawa jihar tilaberiyon ga gami gaskiya sai dai godiya masani a sha'anin tsaro malami a jami'ar yamai profesa isufu yaya na mai kwatanta wannan al'amari da karancin matakan tsaro a kasashe makwabta ƙasan mali babu tsaro ga iyaka babu tsaro ciki kasar burkina faso babu tsaro ciki babu tsaro ga iyaka to shi ne ya sa 'yan ta'addan nan suna eh, iya zawa a kowane lokaci su mamaye sojojinmu tunda suna da wurin komawa in suka yi shammata wannan akwai da suke komawa babu wani obstacle babu wani cikas kawai komawa ne suke kamar mutu ya koma gidan shi shi ne matsala. Kwada yake rahotanni na cewa an karkashe 'yan bindiga masu tarin yawa a yayin wannan gumurzu. Wata majiya na cewa maharan sun juya zuwa inda suka fito, abin da ke nunin buƙatar kyautata mu'amala a tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari don kawar da dukkan wani tunanin haɗa kai da 'yan ta'adda. Wanda bai zamna wuri, eh, bai san ba abin da ake yi wurin. kenan akwai wa'anda suke zama kamar idanunsu kamar kunnuwansu wa'anda suke diba musu su faɗa musu wanga eh, ransaiman wanda yake gyara su tunda da haraka yaƙi kasan haraka shan mata ne daga nan mu dai ya kamata a yi wada soji zai zama kusa da ɗan ƙasa kuma ɗan ƙasa ya san soji unhwanin shi ne ke unhwanin ƙasa ne rayuwar shi don sa ta bisa kare ƙasa hmm. kuma kare dukiya da lahiyar talakawa kenan talaka bai kamata ba ya gani ya rufe bakin shi bai daga magana ba ha a shambaci sojoji. Kawo yanzu ba wata sanarwa a kunce dangane da wannan hari na ƙauyen a bare Haka kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin tsaro ya cutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida sarkin yaƙi Sule Mummuni Barma. bari mu sake komawa Najeriya inda shugaban sojojin saman Najeriya iya Marshal Sadiq Baba Abubakar ya bayyana wa editan sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto irin nasarori da suke samu a yaƙi da 'yan ta'adda. kuna cikin fama da boko haram sai aka zo aka shigo wasu sababbin matsaloli da najeriya bata saba da su na barayi da rikitan fulani da manoma da masu satan mutane da sauransu a ƙasa a jihohin su katsina zamfara sokoto da sauransu sai kuma aka neme ku a wajejen to mu maganan waccan fama ita kuma ya kuke ni to ita ma muna ta samun nasara kwarai da gaske kuma allah ya sa shi eh, mai martaba gwamnan zamfara ya zo wanda ya zo da wata program haka na, yin sulhu wani abin shiri na musamman wanda ya kawo sulhu da sauransu wanda shi wannan ya taimaka kwarai da gaske abubuwan da ake amma har yanzu mu ma muna waɗannan wurare ɗin zamfara katsina sokoto niger da kaduna akwai mu da ke sansanin mu a katsina wanda suna shawagi suna tabbatar da cewa Uh, suna sa ido al'amuran da ke gudana yau da kullum kuma banda air force akwai 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wanda su ma suna nan suna suna ta fafatawa dare da rana saboda su ga cewa an tsaye da irin wannan uh, yanzu mu dauki kamar zamfara kamar da kace zuwan wannan sabar gwamnati ya sa an samu sauki amma kuma sai suka kwara sa koma katsina yanzu ina jin an fi samun matsala a katsina fiye da kaga shi ma gwamnan katsina ya fito da nashi wata program sa Eh, wanda yake kokarin cewa a samu sulhu saboda a nemi yadda za a fahimci juna a tsaye da wannan kashe-kashe wannan kwarai da gaske yana taimakawa banda sojojin da muke da su da ke gun ma kamar da kake gama yaƙi ba zai yi ba dare daya. akwai wasu dalilai ko hujjoji da kake jin ku da kuke fama da an ce mai ɗaki shi sai inda yake ruwa da yasa yakin ne kawo har yanzu ba a gama shi ba akwai matsaloli wanda yake wasu sun shafi harkan siyasar duniya mm. gaba ɗayanta wanda ma tafi karfin ba ma maganar najeriya ba ne kamar rushewan ƙasan libya da ta faru wanda a dalilin haka a bindigogi da sauran abinan harshashi da kayayyakin yaƙi masu yawan gaske suka shiga hannun da ba shi ne ba to kaga wannan wani matsala ne wanda yake ba abu ne wanda ya shafi najeriya wanda najeriya take da wani control a kanta ba kuma banda haka kamar yadda na ce yaƙin nan mutane suna taimaka wajen ba da abin nan report na sirri yadda mutane za a fahimci ina suke fitowa waɗannan mutane daga ina suke meye yake abin nan nasu in ka duba yanzu yara masu saka bom su fito sun ragu kwarai da gaske ba kamar da ba da kowane kwana ɗaya kwana biyu za ka je wata ta shigo da bom ta yi eh, yawa to amma yanzu ka ga wannan duka wannan taimakawa ne na al'umman waɗannan jihohi ɗin wanda ya sa don babu wani jirgin da zai iya fahimtar waye ya dauki bomo yarinya ne ta dauki bomo wace ce bata dauka ba to wannan sirri ne wadda ah, taimakawa ne na jama'a wanda ya kawo da gwamnatocin jihar borno da yobe da adamawa da bauchi da sauran jihohin gaba ɗaya da ke gun wanda suna ba da guduma kwarai da gaske wanda wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin cewa an kawo karshen wannan masifa. eh mashal ah, abubakar mutane suna cewa yakin nan musamman kana kallon abin daga waje duk masifa tashin hankalin da ake na arewacin najeriya ne da satar da fashin da boko haram din da sauran sassan najeriya suna zaune cikin kwanciyar hankali kama sa adawa sai bari zo cikin dawa filin daga tattaunawar aliyu mustapha sokoto kenan da iya marshal sadiq baba abubakar yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai... Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirinmu na wannan makon. muna tafe da ƙarin bayanin shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta TETFON, Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro, akan waɗanne makarantu ne ke cin gajiyar shirin su. Sanin kowa ne wannan hukumar ta gwamnati na samun kudadenta ne daga kudaden haraji da gwamnatin tarayya ke karba daga wajajen kamfanoni a ɗaukacin ƙasar. Don haka babu saniyar ware wajen morewa wannan alawar. so don haka muna gadara da wansu akwai waɗanda kuma abin ta kaici sai an bi su da dorina suna <laughs> samun abin da ake ya kamata to uh, farfesa uh, za a ga cewar akwai yawanci ko kuma akwai korafe-korafe da wasu mm. makarantu ko dai mallakar gwamnatin jiha ko kuma na tarayya ma da suke koken cewar ba sa cin gajiyar wannan kuɗaɗe da kuke badawa menene ya kawo ko kuma akwai wani dalilai da yasa aka zaɓi wasu wasu kuma aka sa su cikin shaniyar ware? babu babu saniyar ware amma ai gwamnati shirinta shine ta taimaka ma wanda za a taimaka masu wanda kwa in koda a yi bincike za ga cewa ya kamata su din ne a ba su fifiko wajen taimakawa wato musamman yau bisa ga dokanmu ta tetfan sai dai makarantun gwamnati ta tarayya da kuma ta jihohi wannan categories guda uku din jami'oyi makarantun kimiyya da kuma na horar da malamai to waɗannan muka aka tun can dama gwamnati ta riga ta amince kuma haka ya nuna dokanmu cewa ba a taimaka wa makaranti masu zaman kansu to ina ji irin watakila irin su ne suke ta korafa makarantun akwai eh. makarantun gwamnati kamar a jihar kano akwai kwalejin horas da malamai ta jihar kano hmm. sun yi korafi a yan watannin baya cewar ba su da wani abu da za a nuna a ce gashi sun ci gajiya ta wannan kuɗaɗe da kuke bada hasali ma akwai waɗansu jami akwai wasu ma daban da suka kawo irin wannan korafa to bari bari wani abu muna da jihohi wanda suna da makaranti da suka fi ɗaya biyu uku hudu to mu kuma dama ai shirin da aka yi din lokacin ba ɗauka cewa domin ba za a bari wani tambaya an ce tun da ke kace makaranti na jihohi ne yau in ka zaga ka zaga yau bayan wannan hira da nake da kai za ka lura cewa in ka je makaranti na jihohi project ta tetfan su suka fi yawa so in dai har akwai korafi cewa ko watakila a ce ana ba ba tetfan laifi to ba kyauta mana ba tun da yake ba mu ne da makarantun nan ba da a ce makaranti ta tarayyar ne sai cito amma za ka samu wani jiha tana da misali a polytechnic guda daya wata tana da biyu uku hudu wani ma watakila su fi haka to mu kuma dole a yi adalci ana adalci ba za a dibi kuɗi a zuba ma jiha ɗaya a bar sauran ba to wannan ka'ida na cewa a yi adalci ma kowa shi yasa in kana da area dokanmu da muke da shi ne a shekara ɗaya ba za mu ba da taimako ma makarantar da ya wuce ɗaya ba in dai suna da guda uku hudu to sai sauran sun jira bayan shekara hudu a zaga na ji da ka gane nufina to so wannan laifin ba tamu ba ce mu mu yi kokarinmu Akwai magana da ake yi da dama da wasu masana ke ganin cewar a kamata a ce a fifita ba da wannan tallafi da kuke badawa ga malaman jami'o'i ko malaman waɗannan makarantu don zuwa ƙasashen ƙetare su yi karatu me zai sa ba za a ba su tallafin a makarantun da suke cikin najeriya don a bunƙasa ilimi a najeriya ba hasali ma suna ganin cewar ai ana iya ɗauko farfesoshi daga jami'o'in da suke manyan jami'o'i a duniya a kawo su nan su ainihin koyar da madadin koyar da ɗalibi daya ko malami daya su koyar da malamai goma me zai sa ku ba zai mai da hankali wajen yin haka ba eh, ta barin faɗi wani abu ka ce a nemo farfesoshi na waje su zo to in ka je kana so ka yi koya mutum amma inda za ka koya mashi ma watakila babu ma tebur na zama to wannan kuma ya saba da yanayi wanda kuma suna da komai to yalla bai mu mun gane da haka shi yasa muna kokar mu yi gine-gine mu saka kayan aiki kamar da kafada kuma ta wajen ba da dama a je karatu muna da da yawa da suke karatu a najeriya yawa amma tun da yake ba zai yiwu ba cewa mu, iya ba da abin nan shi yasa ma muka bude window na cewa a taimaka ma wanda za su iya karatu har har digiri ta uku din phd a nan kasa suna da yawa. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Farfesa Suleiman Elias Bagoro da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Amma saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda agogon muke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da bakwai na safe. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi alkawari a yau litinin cewa zai kakabawa wa turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai akan yankin kurdawa a siriya amma kuma ya kare matakin da ke dauka na janye sojojin amurka da suke haɗin gwiwa da kurdawan a yaƙi da ƙungiyar is jakada amurka a kuriya ta kudu harry harris ya faɗa a wata hira da aka buga a yau litinin cewa kuriya ta arewa ita ce ta bukaci amurka ta tsara duk abin da ya kamata kafin ita pinyon ɗin ta bada haɗin gwiwanta. To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammaci naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai kuwa duk da ikirarin da gwamnatin tarayya ke yi na kashe sama da naira tiriliyan 5.8 cikin shekaru 19 a fannin wutar lantarki shin wai kuna da wutar lantarki a yankunan ku za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu godiya ta musamman ga babu kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta hada ta kuma bada umarni julie lazarus gresham da injinan namu na yanzu ni ne yusuf aliyu harande ke cewa ku zauna ga shirin yau da gobe.